أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد أيها الإخوة والأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha tara a watan takwas watan sha'aban hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 17 a watan biyu februari shekara ta 2025 a da 26 Allah ta tabaraka wa ta'ala 27 ko? oh bakwai ne to bakwai ko na maku ne to bakwai a watan februari shekara ta 2026 Allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan matsalaci na Abdullahi bin masa'udin wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da ke nan karamar hukumar gumel a unguwar nasarawa jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin tariqus salihin ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na 191 muna falalar istighfari muna headline na al-istighfar yamhu dhunub istighfari wato yana kankare zunuban mai yin istighfari kamar yadda bayanai suke ta gabata a kafin mu ci gaba dole yau mu fara da isar da godiya game da abin da aka yi ajiya na wato ɗaurin aure dama dai tuntuni tun a katin ɗaurin auren mu mun sa a ƙasa cewa wanda duk bai samu lokaci ba dama an masa uzuri saboda ka an yi wannan uzuri din amma duk da haka an samu wakilci ta kowane sasanni musamman daga nan gumel ba wani babban masallaci sananne da zaka ce ba a samu wakilcinsa ba kano dama ba a magana tun da su a kano aka yi sannan har makauta misali kamar mutanen zango da mutanen daura da mutanen mai aduwa wanda mutanen zango sun zo suna gaya mana mutanen mai aduwa sun taho mota ta lalace musu ba su kasa a gwiwa ba suka karbi motar izala ta mu suka dora ita ba kuma Allah ya ƙara jarraba su da haka sau da mutanen zango suna zuwa suke gaya mana to dai sun basu sai dai su juya sannan akwai daga lagos alhaji samun ibrahim mun kawo wanda shi ya ba mu mamaki kawai sai ba an daura wani kirki muka gan shi ya ce shi tun kafin daura wani yana cikin masallaci allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi sannan akwai sahibu sumuri ajiyan kazaure alhaji numanu barau dan batta mni wanda shi dama gidansa ne mutum point kuma shi ya jagoranci aka je a karewa ba da shi ya alwalanci shi ya karba aure Allah ya saka masa da alkhairi ah, wani da ya bani sha'awa harkar wannan ta karatu ake haduwa da shi a social media kuma in matsalar karatu ta so ma nakan sanar da shi kuma yakan yi iya abin da zai iya amma kawai sai yake ce mun ya zo mun gaisa sai dai kawai ba zan gane shi ba ya gaya mu kuma inda ba gaisa da shi ka gani ta Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ga Abdurrazzaq daga Zandar shi suka wakilci kwamitinmu na wa'azin haɗin gwiwa to shi yanzu anan ma gumar muka kwana da shi ga mashina, kuma daga nan ma wa'azin gwiwa din zai wa'azin haɗin gwiwa za a wuce a daura insha Allah ta'ala to Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi amma zalika tare da kuma wasu suna ta kira suna ta wato fatan alkhairi dama dai mun yi kowa uzuri insha Allah ta'ala so muna godiya man la yashkurun nasa la Allah duk wanda ba zai gode wa mutane ba ta ba zai gode wa Allah ba Allah madaukakin sarki ya saka mu kowa da alkhairi to darasin mu da ya gabata na 191 mun fara shi ne da ishara ila ta haqiqi kauni la abdi abdan da tabbatar maka shi fa bawa yana nan a matsayinsa na bawa ba yadda za a yi ya canja mahama balaga fil martabati wal manzilati duk inda ya kai da martaba da matsayi fala taliqu lahu khasa'isul ilahiyya wal ubudiyya ba dai yadda za a yi a ce ya samu wani abin da yake banta na Allah tabaraka wa ta'ala kuma na abauta masa shi ma kansa wannan bawan a'a wala yastahiquhuma illa huwa ba mai tantantar wa'annan sai Allah Allah ta'ala ya ce wala tad'u min dunillahi <coughs> kada kada ka yadda ka kira wani Allah ma la yanfa'uka wala yadurruka irin wanda ba zai amfani ka ba ba zai cutar da kai ba ba in fa'alta in ku kai da kai haka ka je ka kira wani Allah fa naka izan min az kenan ka waye gari cikin azzalimai mushrikai kenan inna shirka la zulmun azim shirka ajin zalunci ita ce karshe ita ce kuramale da Allah ya kiyaye saboda ka ba wanda yake cancantar kasa isil ilahiya illallah Allah wa in yamtaska bi dhurrin in Allah ta baraka wata ala ya nuface ka da wata cuta ta same ka fala shi falau illa huwa ba wanda ya zai yaye maka wannan sai shi Allah ta baraka wata ala. wa in yuridika bi khairin in ya nuface ka da wani alkhairi fala radda li fadli to ba wanda yake mai da Shi ne muka ce kamar yadda ya faɗa a farkon suratul fatir ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yau mutane buɗi na wata rahama da ya nufaci wasu ko wani ka hau sama ka faɗo kalamun su kalaha ba wanda ya isa rike wannan rahama din wa ma yumsik abin da ya rike bai nufata ba bai bayar ba kalamun sulalahu min ba'd ba wanda ya isa ya baka muka ce shi yasa annabin rahama in yana addu'a a kamun kafarsa sai ce Allahumma la mani alima a abaita wa la muwfi lima mana'at Allah kai ne wanda ba mai hana abin da ka bayar ba mai bada abin da ka hana to da ka shi Allah subhanahu ta'ala shi ke da wannan siffa ila an akhadna hadith al-unwani hadithatin da gabata mun karanta hadisin da yake headline wa nastamiru al-yawma bi unwan al-akhir min al-bab to yau abin da zamu dora kawai headline na karshe a wannan babi din to haka idan muka zo karshen babi din to rana ce zai zama kawai closing ne da abin da ya shafi kuma Ramadan da zamu shiga insha Allah to awalan a wannan abin nan na karshe shine afdalu siyagul istighfar mafi ticiyar sigar istighfari da shi malam zai rufe maka wannan wato babi din to awalan da farko kafin shiga fa minal ma'lumi bi darurati yana daga cikin abu ne sananne a larurance anna ahamma ma yuqarribu al-abdu ma yuqarribu al-abda bi ila rabbih abinda zai kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa wa khaliqihi mahalicinsa wa jihi min azabihi ya tseratar da bawa daga azabar Allah kuwa tauhid a karan farko shine tauhidi al-asas shine asasi foundation na wato ibada wa yaqulu al-walid bin rashid ash-sha'lani fi kitabihi amma ana tauhidi yana faɗa cikin littafinsa game da ma'anar tauhidi littafinsa shine al-qawaid al-muba'at yace ilam ka sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da ni da kai lima yuhibbu wa ga abin da yake so ya yarda da shi anna tauhida lughatan <coughs> yace hakika kalmar tauhidi a yaren larabci huwa masdar wahada yuwahidu tauhidan ya kadaita yana kadaitawa kadaitawar shine tauhidi ai ala shay wahidan ya sanya a sanya abu ya zama daya wa minhu qawluhu fadin da suke cewa wahadal baldata ai da ja'alaha wahidatan tahta hakim wahid ta ta hakimin wahidin wato ya sanya gari daya ai ma'ana ya hada kansu a karkashin shugaba daya wasila amma in aka ce tauhidi a wajen malamai wa ifradullahi ta'ala fil ulufi fil uluhiyyati shine ta Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin uluhiyya wa rububiyyatihi da rububiyyarsa wa asma'ihi wa sifati da sunayensa da kuma sifofinsa wa min huna daga nan ne na arufu za mu san aqsamu tauhidi a salasa rabe-raben tauhidi guda uku Tauhidin uluhiyya akwai tauhidin uluhiyya uluhiyya shine yadda da cewa Allah shi kadai ne abin bauta lama abu da Suwaku. duk wanda ya yadda da wannan yayi aiki akan wannan to wannan sai a ce ya samu tauhidi na uluhiyya kadai ta Allah da ibada wa rububiyyatihi haka rububiyyarsa rububiyya shine ka yadda Shi ne mai kowa da komai kowa da komai nata abin da ka gani da abin da baka gani ba abin da ka ji labari da abin baka ji labari ba abin ka sani da abin baka sani ba in har akwai shi nawaye na Allah shi ke kula da shi alalahul khalqu wal amru ku saurara dukkanin halittu nasa ne juya al'amuran halittun nasa ne saboda wannan shi ake cewa rububiyya wa asma'ihi wa sifatihi haka kuma yadda da sunayensa da sufofinsa shine tauhidi na uku abinda ake nufi ka yadda ba mai suna ba mai sufa irin ta Allah mun ce in shine Allahu to sai dai Abdullahi in shine Ar-Razzaq to sai dai mu samu Malam Abdurrazzaq a gaban mu daga Zandar yawa amma dai Ar-Razzaq an rufe kofa so da wannan shine ka yadda da sunayensa ba mai suna irin nasa shine a suratu Maryam a aya ɗaya duk wannan tauhidin uku ya haɗe maka su ya fara da rububiyya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su sai zo da uluhiyya in ka san wannan to shi ya tantance abauta masa ce fa abu ka bauta masa to dai saboda ibadar daily ce mutum da ibada mutuka raba sai ce wasabir li ibadati kai hakuri da bautarsa dan wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al yaqin ka bauta ba ubangijinka har mutuwa wasabir li ibadati sai rufe da suna yasa da tsohon sai ce hal ta'alamu lahu samiyya ka taba jin takwaransa to wannan sune anwa'ut tauhidi a salasa tauhidi ya kasu wato kashi uku wa min huna a falon ma kana sallallahu alaihi wa sallama khatimul anbiya to lokacin da annabin rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya zama shine khatimul anbiya shine cikamakin annabawa wa imamur rusul shine shugaban manzanni wa huwa afdalu nabiyyin bi afdali kitabin ila afdali ummati shine mafificin annabi da mafificin littafi zuwa ga mafificiyar al'umma wal qur'anul azim huwa hablullahi al kuma al-qur'ani mai girma shine igiyar Allah mai kwarin da ba ta tsankewa wa nurul mubin shine haske bayyananne man tamassaka bihi asamahu Allah duk wanda ya rike alqur'ani to Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi kariya wa man ittabi'ahu anjahu Allah duk wanda ya bi alqur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsirar da shi wa man du'iya ilayhi duk wanda aka kira shi aka ce zo ka bi alqur'ani hudiya ila siratul mustaqim an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici fakasiran mata da ul'ayatul qur'an sau da yawa zaka ga ayoyin alqur'ani suna kira ila tadabburi li ma'anihi zuwa ga ayi tadabburi alura da ma'anonin alqur'ani dama malamai sun kasa kauracewa alqur'ani gida uku akwai cewa ta kafirai babbar kauracewa kenan wa iyazu billah قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kafirai suka ce kakku sauraron na alkur'ani ku masa hayaniya ku ci nasara da hayaniya amma in ka ce za ku saurara bi za ku to za ka sai a hana ka saurara duk in ka jana ce a karkai kar in ganka a wajen su karkai abin nan to ɗabi'a ce ta kafirci kafirai suka fara cewa la ta tuma ule zan qur'an kar ku saurara wannan alqur'ani wannan to babbar kaura cewa na Allah ya kiyaye kaura cewa ta biyu shi musulmi ne amma shi da qur'ani da ya da kabara sallah a wala dalilin sa'a amma ƙarshen ta tun daga ramadan da ya wuce har zuwa wajen ramadan kuma sai Allah ya kama shi da alqur'ani ya uzu billahi to wannan kaula cewa ce annabi yace ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani dan alkur'ani zai zo ranar tashin alkiyama yana cecen masu karanta shi ya ce ji harafi ɗaya lada goma yace ba ina nufin alif lam mim ba yace alifun harafi lamun harafi mimin harafi daga ran da kace bismillahir rahmanir rahim harafi 19 lada 190 ya an ka karanta shafi guda ya an ka karanta shafuka ya an aka ce kowane rana kana da wani wuridin ka na alqur'ani ka rike wurdi na sharbi to akwai wurdi na alqur'ani shine a ce kowane lokaci kowace rana ka kaddara kanka shafi ɗaya zaka iya ko izufi ɗaya zaka iya kullum da harafi ɗaya lada goma wani hadisin yace da azumi da azumi da alqur'ani yashfi'ani lil abdi yawm alqiyamah za su ci bawa ranar tashin alqiyamah azumi yana cewa na hana shi ce na hana shi na hana shi awa tsayin yini ni zan cece shi qur'ani yana cewa ba dare ba rana tilatilawa yake ni zan cece shi to haka kauracewa ta biyu da alqur'ani shine musulmi amma ba ya damu da karanta alqur'ani ba kauracewa ta uku ta alqur'ani musulmi ne yana karanta qur'ani wal Allah ma hafizi ne wal Allah kullum ma a cikin karatun alqur'ani yake amma ina ya kaura cewa alqur'ani aiki da ma'anonin alqur'ani shi kuma annabi rahama yace alqur'anu hujjatun laka aw alayka alqur'ani ko ya zama hujja a gare ka ka sani kayi aiki da shi ko ya zama hujja a kanka ka sani ka taki saboda haka wani cikin kaura cewa to Allah subhanahu ta'ala. yana kira zuwa ga tadabburi a lura da ma'anonin alkur'ani a yi aiki da ma'anonin alkur'ani wai ƙulu muhammad taufiki muhammad ya ta laisa ahadu kai ka tsaya ka ji ku tsaya ku ji babu wani mutum ya kunu kalamuhu dalilan magana suke zama dalili ala shay'in akan wani abu gairu kalamin lahi subhanahu wa ta'ala sai zanta Allah ta'ala ana cewa Allah ya ce dalili ya tabbata ma kalamu nabihi sallallahu alaihi wa sallam sannan manzanar manzansa ana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce to an rufe maka kofa in sunanka musulmi sai dai sami ina wa ba'ana kuma sai dai kalmar mun ji mun bi amma kana musulmi Allah ya ce ka kau da kai manzo Allah ya ce ka a'a banna ta yi kuma suratu taha ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة banka. duk wanda ya bijirewa alkur'ani na manzan da na aiko shine zikiri anan to fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci ya tara filiyan ta madiyar da kake ganin sa a zahiri karanta bacci sai an hada da kwayoyi zuciyar ba kyau ba ba kwanciyar hankali lahu ma'ishatan banka Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama sannan mu tada shi ranar tashin alkiyama duk din baya gani kala ya ce rabbi lima hashartani a'ama wa qad basira ya ubangiji ya ka tada ni makaho alhali ina gani Allah ta'ala ce kazalika atatka ayatuna fanasita haka kai ma ayoyin mu suka je maka ka kangare wa kazalika al-yawma tunsa a kai ma yau za a baka a cikin azaba madawwamiya saboda ka ba wani zance da yake zama dalili shine sai zancen Allah da manzansa fa iza fa iza ma qila qala Allah azza qala Allah jalla jalaluhu fa idan au qala rasulullahi aka ce manzon Allah ya ce ko Allah ya ce wata wasta kat ba sannan kuma hanyar da magana ta zo ta tabbata tabbatacciyar magana alkalamu ilai to faqad kama dalilu qiyaman qahara ko qahira wato dalili ya tsayu qiyaman qahira ka karfin dalili ya samu alaman kana bihi ma mu'mina a bisa wanda ya imani da Allah da manzonsa wa illa an ba haka ba فنحن بحاجة إلى أن نقيم الدليل لمن لم يؤمن بهما من كلام نفسه to zaka muna da hujjar mu tsaye da wato dalili ga wanda bai yi imani da su ba kawai ta iya kan ta iya magana daga jin qur'ani kawai dalili ne wanda bai yi imani da shi ba la min maqamil qa'il ba ma sai ka fi waye mai fadar ba kai aka baka da qur'anin kai ka san ba mu irin wannan magana wa min samma sami'na al to bayan haka ma sai muka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya da'u yana kira ila tadabburi kalamihi zuwa ga ayi tadabburin wato maganarsa wan nazari fihi ayi nazari cikin maganarsa li yaqifa al ala annahu kalamullahi azza wa jalla domin dan adam ya kayan ya gane cewa lalle wannan maganar Allah ce inda yake cewa afala ya tadabbaruna al yanzu mutane ba za su yi tadabbirin al ba walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da a ce daga wani Allah yake ba Allah ba ai da ka yi ta samun tukka da warware a cikinsa. amma sai Allah ya ce maka walam yaja Allahu iwaja bai sanya shi ne tukka da warware ba alhamdulillahi an anzala ala abdihi alkitaba walam yaja Allahu iwaja bai sanya shi ne tukka da warware ba shi alqur'ani ha sai ya sanya shi ma mu'jiza alkhalida shine littafin da duk surar da zaka dauka tana da abin da wata surar ba ta da shi yanzu kai ka rubuta takarda shafi biya ce akwai abin da a wancan shafin babu a wannan shafin ba ka maimaita wata abubuwan ba ina amma shi qur'ani akwai surorin da kowace duk surar alqur'ani tana da wasu abin da ba za ka samu ba in ka zo mata da mu'ujizar ta sake bayyana na aka ce maka wacce ce mafi kankantar sura ta fuskar adadi a cikin alkur'ani ita ce suratul kautsar to ita kuma ta fi ta fi waɗannan kalmomin da ba za ka samu ba sai a cikin ita ba ɗaya ba ba biyu ba ina da na kal kautsar kalmar alkautar ɗin duka ƙariya yawon sai ka dawo cikin ta fasalli rabbika har sai ka dawo cikin ta shani aka sai ka dawo cikin ka al'abtar sai ka dawo cikin ta to haka kowace sura tana da abin da in ba ita ka zo ba za ka same shi ba sai ka san wannan magana ta fi karfin dan adam wannan tsarin ya fi karfin dan adam sannan wani abu in su aya tana magana akan abu kaza in ka duba lambar aya to kun fi yawanci duk inda irin magana ta za ka saba akan wannan lambar aya ta zama so qur'ani kawai sai dai a bi in zaka in Allah ya maka gamda ka tare a wani mu'jiza ce sannan kafin ka koma zangon farko na wanda suka karyata kuma suka kasa ka zuwa da irin sun ce a satirar na. ta tsanne mutanen farko ne sun ce sha'irin majanun duk ba abinda ba su danganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba amma Allah subhanahu ta'ala ya kalubalance su cewa tun da ne yake yi annabi ne daga kansa yi, to kuma ku yi shi yayi shi ɗaya ku taru ku sun iya kullu in jita ma'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha quran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutane da aljanu za su taru conference din taron manufarsa a yi alkur'ani irin kur'ani sura 114 ilbi 60 Allah ce la ya atuna bi misli ba za su iya zuwa da kusan alkur'ani ba wannan kasawar walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da fasashen yana ba wa tashi agaji mutane da aljanu sun kasa ba su daina karyatawa ba aka ɗauke su a hali na biyu an ya ƙolo naftarahu ko hadin suna tare kai kake kira alkur'ani ce su zo da sura goma a cikin sura ɗari da goma sha hudu an ce ka zo da goma ba rage aiki akai ba zabge aiki akai da aka zarge aikin sai aka ba su damar su raba ofa su ɗauko ma'aikata sai Allah ce wada umanin saba'atin min dunillahi duk wanda za ku gayyato ya ba ku dama da ba an ce mutane da annabi yanzu ku gayyato kowa ku zo da qur'ani ku zo da sura goma an rage aiki an ba da damar raba ƙaro ma'aikata amma nan ma shiru kake ji sun kasa sai aka ɗauke su a matakin farko a suratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati sura daya shine suka je suka wannan motsi ya falabewa aka kai koyo kai kaifa alfilu malfilu wa ma adraka malfilu laha zailun kathirun wa qurdumun tawil giwa mai giwa wa ya sanar da kai giwa tana da ragaggiyar jela tana da dogon hanci daga duk sura ta kare a siffanta dabba daya tun a tsakanin da suka yi haka da kace kai wannan ba balaga ba fasaha irin nasa da muguwar rawa ga makin tashi to shi ne Allah ya fa illam tafa'al walan tafa'al to an a halin tura ɗaya kun kasa to har abada ba za ku iya ba yanzu kawai mai rage muku fattakun naran lati wa kudu hannasu wal hijara ku ji tsoron wutan nan wadda dama makamashinta mutane ne wato da duwatsu Allah ce afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ko akwai wani rufi ne a cikin zukatansu da ba sa gane ma'anonin wato Alƙur'ani suratu muhammad aya ta 24 Waƙala qala aidan Allah yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wani littafi ne muka saukan maka mai albarka li yadabbaru ayati domin mutane su yi tadabirin ma'anonin alqur'ani ayoyin alqur'ani wal yadhakkara ulul albab dan kuma masu hankali su azantu sad ayata 29 nan ne karshen maganar sa qultu sai nake cewa fa bil an ce al shi shine bibitar ma'anonin alqur'ani to da bibitar ma'anonin alqur'ani ne da nassoshin hadisai wata bi ilmi amil qur'an ta bayyana ya bayyana wa hara lirabbaniyina ga wanda suke malamai ne na Allah masu tsayawa akan addini da ilimin addini wal mustanbidina da masu istinbadin hukunci su fahimci a qasamut a qasamut tauhid min kilal tadabburi wato cewa rabe-raben tauhidi ta hanyar luransu suka gane ya rabu ala salatati a kasamin abusa wato rabo uku tauhidi wani zai iya zuwa ce maka oh, wani sun ce tauhidin rubuya uluhiya kai akwai wani ma saboda tsabar kiyayya da gaba da addini sai ce wai musulmai alisun na ma sun zama kirista ya ce kirista suna yin trinity allah allah maryam allah annabi isa allah uzu billahi allah ce musu inna allah salisu salasa la karka faral ladina qalu sai ce wai mu mun zama kiristoci mun ce tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya tauhidul asma'i was sifat to shi kuma allah ne da ya sauka da alqur'ani sai afala ya tadabbaru alqur'an suraka malamin bisa bibitar ma'anar alqur'ani sai suka ga duk ayar da take magana akan allah shi kadai to ba za ka fita ba daga ɗayan ukun nan ko dai tana magana akan Allah shi kadai ne abin bauta ko tana magana akan Allah shi kadai ne mai kowa mai komai kowa da komai ko tana magana akan Allah shi kadai ne mai siffa da sunayen da ba mai siffa irin nasa kawai wannan kiran da Allah ya ce a fala ya tadabbaru alquran da bibitar ma'anun alquran malamai suka fahimci haka to amma kawai saboda ai kiyayya mara amfani har sai aka ce sun ma sun zama kiristoci sun yi trinity a billahi saboda haka da iskira'in wannan ne ifradullahi ta'ala fi rububiyyati da suka fahimci kaɗai ta Allah a rububiyya wal uluhiyya wa asma'i wa sifati wa yaqulu al Alhabdani fi tawbi'atil kashifat a cikin littafin sa tawbi'atil kashifat ala kashfi shubuhati yace al-asalu ginshiki na farko tauhidur rububiyya shine ka yadda da Allah shine ne kowa ne komai wa huwa allazi aqarra bihi al-mushrikuna shi kuma tauhidin rububiyya mushrikai ma sun yarda da shi a kowane zamanin annabi fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba a shigar amma bai shigar da su musulunci ba yadda su duk wanda suka shaida da Allah ne ne kuma mai kuma wannan bai shigar da su musulunci ba yanzu ma annan ka ya fito daga soci in ka ce waye halitta ka zai ce maka Allah ne waye ke saukar da ruwa zai ce maka Allah ne to amma inda matsalar take ya yarda da bauta masa to kuma bai yarda da wannan ba to shi tauhidin rububiyya ya to mushrikai sun yarda da shi amma wala adkhulahum fil islam wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya yake su wasta halla dima'ahum ya halatta jinin su wa amwalahum da dukiyoyin su wa huwa tauhidillahi bi fi'lihi tauhidir rububiyya shine kadai ta Allah cikin ayyukansa wal asalu thani asali na biyu wa huwa tauhidul uluhiyya fa huwa allazi waqa'a fihi an-naza a shi ne kuma wanda fihin na za in dai wato jayayya ce duk wani ba annabi da ka ji ya bakunci al'ummarsa kuma an takun taka an kai ruwa rana to ba su yadda da abauta Allah ba ne in yadda da abauta Allah shi kaɗai to shi ya kawo duk abin da kan tsakanin wani ba annabi da wato al'ummarsa a kaɗai da Allah da nau'o'in ibada kan du'a'i kaman addu'a ja'i, da komawa da fatan samun wani abu wal khawfi da tsoro wal khashiya wannan shine wato kadaita Allah da ibada al asal tsani asali na uku na tsarin kenan na uku wa huwa tauhid az wal asma'i was sifati ka kadaita Allah a zatinsa da sunayensa da sifofinsa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce huwa qul huwallahu ahad kace Allah shi shi kadai ne tilo guda daya Allahu samad asabar shine wanda ake nufinsa da bukata babba da yaro mace da namiji kowa ta ciyo shi kowa ta kama ta ya Allah ya rabbi Allahumma shine asabar wanda kowa yake nufinsa da bukata saboda kadai ta ce yace lam yalid wa lam yulad shi bai haifa ba kuma shi ba wata akai subhanahu wa ta'ala shi yasa shi rukun da ma gajiyawa ce shi yasa Allah baya bukatar da malamai suke duwanda yake son da baya fita daga dalilai ɗayan biyu ko dai don taimako taimakon ɗayan biyu in yana da harkoki da yawa yana da aya tona mai na in yana kamfani baya kasuwa in yana kasuwa baya gidan gona amma sai ya dubitin of labor ya'yansa ne tona mai inda ba da su sun zai nemi wa zai amincewa wa zai masa yana ɗaɗɗar ya sa to wannan yi nau'in taimako na farko da ɗan adam yake son ɗa in ba wannan ba taimako na biyu shi ba yi da shi a cikin ba abin da yake a zaune yake ƴaƴan da suke rike gida da ya yi rana ke nan ko to kai kana da wannan rana je ka tambaye kanka ba ni za ka gaya wa ba hali na biyu wani shi ne taimako da ɗan adam yake san ɗaɗayan biyun nan hali na biyu shi ne karya mutu bai bar baya ba to shi ne shi allah subhanahu wa ta'ala kaga ba aikinsa baya bukatar wani ya samu saanu. kulli yawmin huwa fi sha'an sammai da ƙasa yake fi sittati ayyami kuma ma masana min lugu ba wata wahala ta shafe ku. sannan zai mutu balle a gaje shi huwa alhayyul ladzi la yamut shine rayayyen da baya mutuwa shi yasa shi lam yalid wa lam yulad rukun da gajiyawa ne suratul ikhlasi aya ta 1 zuwa ta 4 wa qawluhu da fadin sa da yace walillahi alasmaul husna Allah tabaaraka wa ta'ala yana da sunaye kyawawa fa da uhu biha in kun tashi kiranta to ku roƙe shi da wannan sura sunaye wa zarul ladina yalhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala sai yaji zauna ma kanu ya amaluna sannu za a taka musu da irin abin da suke aikatawa aljaza'u min jinsil amal suratul a'rafi aya 180 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce laisa kamithlihi shay'un ba wani tamkarsa wa huwa as-sami'ul 'alim shine as-sami'ul 'alim ta 11 fa itraful insani bi annahu Abdu? to yaddar da cewa shi bawa ne wa annahu makhluqun shi halittarsa akai wallahu huwal khaliq Allah shine mahalicci wannan yaddar amrun fitriyun al'amari ne kawai jini da tsokar dan adam haka Allah ya halicce shi ya yadda da wannan wa ma'qulun abne da hankali ya yadda da shi kai ba kai kai kanka ba ba a gidanku ake yin mutane ba ko Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halice su ga tana amma ba sanya akai ba ba mai su am humul khaliquna ko kuma su suka halicci kansu da kansu wanne ne da tana ba mai su ko kuma su kai kansu da kansu hankali wanne hankali da dauka ba daya to abdurrahman sidi yace in ka kore wanda yanzu ka tabbatar da abu na uku shine Allah ne mahalicci tunda baya da za a ce ga abin da babu mai shi yanzu mic din nan kawai ganinta za ka iya rantsuwa cewa akwai kamfanin da ya yi ta ko ka san sunan kamfanin ba saboda dai ba ita ta yi kanta ba shi yasa Allah kai ma ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata ba ku san komai ba zero da ka da kuka kuka shigo duniya waja'ala lakum sama wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun isa wani da hikima yake ta ya bani adam waladatka ummuka bakiya yace ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka ka shigo duniya da kuka yace wan nasu min hawlika yadhakuna surura amma mata yan ka haihuwa da suka kewaye ta kada ka shigo da kuka su kuma aka yi dariya aka challa buda an sauka lafiya sai bikin anko sai raka shewa amma kai fa da kuka ka shigo sai ce to faharit ala amali ka kiyaye wajen yin aiki na kwarai litakuna iza bakau dan ka zama kai kuma idan suka yi kuka fi yaumi mautika a ranar barin ka duniya kai kuma ka zama bahikan masarura kaga an yi canji ka zo da kuka sun yi shewa za su yi biki yanzu kuma ka tafi suna kukan tafiya kai kuma bahikan masarura to yace ka kiyaye aiki ne zai sa ka samu wannan matsayi za a yi wannan canji sai ka yi aiki Kayi yi ƙoƙari ka sa kanka cikin innan lajina ƙalo rabbin allahu sun mastaƙamu wanda suka ce mun ji mun gani ubangijin shi ne allah sun mastaƙamu sannan suka tsaya tsayin daka akan haka mutu ka rabawa abu rabbaka hatta ya ce kal sun sami istiƙama kenan to ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sako mu sai allah ta khafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna a ga wannan innal ladina qalu rabbuna allah summa taqamu wanda suka ce mun ji mun gani ubangijin shi ne Allah sannan suka yi wa kafa akan haka to al'amarin yadda da Allah shi ne mahalicci fitriyun ne Allah subhanahu ta'ala tun alamin zarri ya ce alastu bi rabbikum ni ba ne ubangijin ku ba qalu bala sai aya ubangiji kai haka magana haka magana take bala haka yake fal mu'min to shine imani yajtahidu laylan nahar yana ta ƙoƙari dare da yini fi tsarabi marabati rabbihi wajen neman yardar ubangijinsa kama khalaqahu rabbuhu zalika. kamar yadda Allah ya halicce shi dan ya bauta masa wa nadahu ilaihi? Allah ya kira shi zuwa ga ya bauta masa fi mawadi'i katiratin wurare da yawa alqur'ani ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa wa qaulihi da fadin rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu ka bauta masa wastabir lil ibadati kai hakuri da ibadarsa wa qala aidan yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta yasa sai na umar yakan ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi da kanku tun kafin ranar ayyukan ku wancan ranar sun dinke nan ba wazinu a amalakum ku auna kanku ayyukanku da kanku qabla an tuzanu tun kafin ranar da za a auna muku ko ka ke dubawa kana gyarawa nan ake gyarawa ko ba ka duba kana barin ayyukan rokuli can ba gyara sai dai karɓi sakamakon haka wala na zina ursila ilaihin wala na nas'alanna al-mursalin sai mun tambayi wanda muka aika musu manzanni sai mun tambayi manzannin kuma walwazan yawma iznil haqq sikelin a wannan ranar gaskiya ce za ta halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunin sa yayi nauyi da nagartattun ayyuka Allah ka datar da mu to wannan sune masu babban rabo waman kaffat mawazinuhu wanda ma'aunin sa ya zama fankan fayo ba abin arziki damar bai amfana da ita ba ya yi sakaci ya yi wa kansa tsakiyar da ba ruwa ba ula'ikan lazina khasiru an fusa hum bi ma kanu bi ayatina ya zalimun to wani sun zaune ta tabar da kansu da kansu Allah ya kiyaye saboda ka Allah ya yi kira zuwa ga bauta masa shin ayoyi da dama so wal tambayar nasu ma qaddamat ligal laqadi alakin sai dai la takadu tajid ahadan ba za ka iya samun wani ɗaya ba ya qadiru alal itiyani bi jami'i malillahi ya zai iya sauke duk wajibin da yake na Allah ne a kanta ba za ka samu wanda zai iya sauke duk wani wajibi da yake kansa ba walal wafa'i bi jami'i ta'ati ko kuma ya cika dukkanin ayyuka na biyayya wa shukri ala ni'ami ko ya cika dukkanin godiya akan ni'imar da Allah ya yi masa izini amahu saboda ni'imomin Allah ta'ala kasiratun suna da yawa wala yuhaqu biha ba iya kewaye ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda za ku ɗauki alƙalami da bayro don allah ya mana kaza ba ku isa ba za ku iya rubuce su ba wanda aka maka ma kana da mantuwa ka san an maka amma ka manta wasu bare kuma wanda an maka ma baka san an maka ba kuma ni'imomi ne walala wanda baka san an maka ɗin wasu suke suka barka da rayuwa da ba a maka su ba da yanzu ka gama rayuwa ina ba da misali sau nawa ka wuce ta wani guri kai yanzu ka baro wurin misali yanzu ka baro wajen kofar gari ka zo nan bai fi minti biyu ba ka zo za ka ce yanzu ana an yi waya a kofar gari an yi kaza ka ce kai a kan ne ni yanzu daga kofar garin nake sai da ka gama mutum kuma abin ya tabbata a yi a ce wannan minti ni ima Allah ya maka su ka ba wa gurin baya da minti biyu abin ya faru ba kai to irin wa'annan nawa aka yi baka sani ba tun Allah ba shawara da kai yake kuma in yi ba gaya maka yake ba bisa Allah cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya ƙididdige ni'imomin Allah ba kawai babbar matsala dai innal insana la zalumun kafar shi kuma dan adam mai zaluntar kansa ne mai kabu cewa ni ni'imomin da Allah ya masa ne don kana so kuma ni'ima ta zauna ka ci gaba da godiya haka ibnu qayyim yace yace da ni'ima dabba ce to da baibayin da za a yi mata ya rike ta shine godiya da in shakartum la azidannakum in ku gode mu zan ci gaba da muku kare ala tara ba ka ganin ƙaunar ta'ala faɗin Allah maɗaukacin sarki da cewa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina yayi ta kwararo muku ni'imominsa a fili da a koyi suratul lukman aya ta 20 faman ya qadiru ma a haza to ko tare da irin wannan ni'imomi da wasu ma baka san su ba wa yake da iko an yi addiya shukura ni'imallah ni'amillah ya goye ba da godiyar Allah cikakkiya fadlan anil batina ta zahiri ma bari kuma wanda bai sani ba wal insan ajizun wa muqdirun to dai ka sani shi mutum ajizi ne na daya na biyu kuma mai kuskure ne na uku kuma za'ifi ne ma kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wa kulkal insanu ba'ifa fala yanjul mu'min to mumini ba yanda za a iya samu tsira illa bil istighfar an ga wajen sai da istighfar kama huwa ma'amurun fil kitabi was sunna kama yadda shine abin da yake umarni cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam faqad qala ta'ala haqiqa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ala lisani nabihi nu abu ta harshen annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu yace mutanen sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya yi shekara 950 amma banda cutarwa duka wani lokacin sanyin asuba zai tada shi to shine ke ga Allah duk wannan fa ba taka musu ne ba ba zubar musu ne ba fa qul tastaghfiru rabbakum cani ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffara shine yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midrara in kun ya kun nemi gafararsa zai saka muku ruwa mai yawa wa inda dukum bi amwalin wa banina zai karfafe ku da dukiya da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku gonakin ku zai raya muku koramun ku suratul nur ayata goma zuwa biyu. kamar Allah ta'ala kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa fi haƙƙi nabiyihi game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ma kana Allah li yu'azzibahu Allah ba zai azabtar da al'ummar ka ba wa anta fihim alhali kana cikin su yadda aka wa sauran annaba kai su ba za a yi su ba wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah ba zai azabtar da al'ummar ka ba ko ba baka cikin su wa hum yastaghfiruna mutakal suna istighfar suratul anfali ayat 33 ففي شرح العقيدة الطهوية للراجحي شرح العقيدة الطهوية راجحي يكتا لكن الاستجفار تارة لشي استجفار وللوكة يذكر وحده أنا أمتت شيء كذي قال فاستغفروا ربكم وتارة يقرن بالتوبة وللوكة أحد أشد التوبة فاستغفروه ثم توبوا إليه كذا أحد أشد التوبة fa'iza zakara wahadahu ko zukira wahadahu idan aka ambaci shi istighfari shi kadai dakalat ma'ahu tauba to yana tare da tuba ne kama iza zukira taubatu idan aka ambaci tauba wahadaha ita kadai to ita ma tana tare da shamalat istighfar ta kunshi istighfari wa taubatu tatadammanu istighfar tuba tana kunsar istighfari wal istighfaru yatadammanu tauba istighfari yana kunsar tuba fa kullu wahidin minhuma yadkhulu fihi musamman akar kuma kowar ɗaya ma ana ambatansa ana nufin ɗaya sai kai baka jifari tuba ake so kai da an sai ka tuba zaka zaka jifari aka sai kai baka tuba ayin ka tuba zaka nemi a yafe maka shi yasa dukkanin su kowanne yana daukan ma'anar kowanne wa amma inda liqtirani amma idan aka ala tuba da a ahaduhuma ma bil akar to fa yufassiru al istijfar in suka zo guri guda tare sai a fassara istighfari bi talabi wa ayati sharri ma ba da neman kariyar sharrin da ya gabata ka nemi Allah ya maka ya taimaka a kare ka daga sharrin da ka riga ka aikata wa tauba in tuba kuma sai ta zama a tafsirin ta birruju'i wa talabi wa ayati sharri ma yakhafu shine kafar abin da kake dan kana jin tsoron ka kar wannan abin ya ja maka matsala sai ka tuba ka bar shi fil mustaqbal kana jin tsoron nan gaba min السيئات من سيئات sayyi'ati a'mal daga munanan ayyuka fa huma افترقا ijtama'a سكا haɗu suna rabuwa wa idza iftaraqa ijtama'a kuma to kowa suna haɗa kowa ya kunshi ma'anar kowanne fa qala mu'allifu ha huna to idan muka da littafin ku sai mawallafin anan yake cewa rawal bukhari bukhari ya rawaito daga shiddadu bin ausi daga shiddadu dan ausi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce sayyidul istighfar jagoran istighfari shugaban istighfari an ta kula shine kace Allahumma ya ubangiji anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bauta mawa bisa tantanta sai kai kalakata ni kai ne ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ka wa ana ala ahadika ina nan kan alƙawarinka Allah ya halicce ka dan ka bauta masa ya ce alastu rabbikum tun alamin zarri kun ce fara to wa ana ala ahadika wa wa'adika alƙawarinka masadatu gwargwadon samun dama ina kan wannan alƙawari a'udhu bika min sharri ma sana'atu ce Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata dama wani ka'ida ce mun ce kaf halittun Allah wanda ba su da shari su uku ne aljanna ji abin da ke cin aljanna alkhairi ne babu shari. wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun mala'iku haka halittar ta take babu sharri la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ibadun mukramun ma'asumai ne su ba san sako ba to sai kuma annabawa da manzanni in Allah ya zaɓi ba annabi sai ba shi da ba za ta saba masa da ba zai saba masa ba to idan ka ɗauke wannan uku ni da nake magana ina da sharri na ina da alkhairi na fata na alkhairi na yarda sharri na kuma kai ma ko ka yadda ko baka yadda ba haka ne in kana so gane garatun gwari gwari me yasa aka ce za a sa masa keli a binan kiyama ba na auna sharrin ka da alkhairin ka ban ka gani kamar ya amal misqala dharratin khairan wa man ya amal misqala dharratin sharran yara saboda haka sai ce A bika min sharri ma sana'atu Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka ina itirafi da ni'imar da kai mini wa abu ulaka bi zambi kuma ina tabbatar da ni mai zunubi ne faghfirli ka gafarta fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan yadda al'amarin yake Allah ba mai gafarta zunubai idan ba kai ba man qala ha min nahari to duk wanda ya faɗi wannan a wayewar gari mu'minan biha yana mai imani da wannan famata min yawmihi ya mutu a wannan yinin qabla an yamsiya tun kafin ya kai yammaci fa huwa min ahli aljanna yana daga cikin aljanna hmm. alal istighfari ko da kuma sai da istighfar muka zo kansa za a rufe da shi wa man qala ha min al-layli wanda ya faɗa da daddare wa huwa muqinun biha wannan kalmomin ya har zuciyarsa haka take akan su yake rayuwa ka san babbar matsalar mu sunan Allah da baki a yana ma faɗin Allah a zahiri yana wasu ayyuka na shaidanu da daduba da na boka a gefe a ina wannan ai ba shi ake lissafi ba wannan hadisin kai ai banza ba ta kai zo kasuwa wannan falalar ba da kai ba ba da ke ba ja inda kana zuwa wajen boka wala ko man qala ha min al-layli wa huwa muqinun biha yana mai yaqini da wannan famata qabla an yusbiha sai ya mutu kafin wayewar gari fa huwa min ahli aljanna yana daga cikin yan aljanna to kai shi yasa annabi yace ala saurara inna silata allahi alghaliya kadar Allah tsada da ita ko hadisin da yace man kafa adalaja duk wanda yake jin tsoron dare ya masa zai gidan sa yake sammako yake yi mm. yawwa in kana so ka je a lokacin da kake so ka fita a lokacin da baka so sammako in kuka kai lokacin da ga dama za ka fito don tanka je a lokacin da kake so bai taso ba to man kafa adalata wa man adalata ka balagal manzila duk wanda ya san makoto zai kai gida da wuri je da wannan suka riga mu tawa da Kano ba sai suka zo da ido na ganin ido ba Allah Allah mu kuma sai muka zo da mai cikin dare muna hada sallar isha da magarba a hanya ka gani to man kafa adalata wa man adalata balagal manzila wanda ya sammako shi zai kai gida da wani sai ce ala ku saurara inna lahir ghaliya kalar Allah tsada ne da ita shi shine mahallin shahidin sai ce ala ku saurara inna lahir janna kuma kalar Allah ita ce aljanna na sha faɗa kai yanzu rayuwarka duk fafutukar ka faɗi tashi gona kake zuwa kasuwa kake zuwa aiki kake zuwa ƙwadago kake zuwa duk faɗi tashinka baya fita daga dalilai guda biyu ko dai dan ka kyautata rayuwarka ko dan ka kyautata rayuwar wani naka shi yasa kake wannan fafutuka to ita wannan rayuwar da kake ta kokarin a kyautata ta kake mata fafutuka duk wahalar da kake akan ta to ita kuma aljanna saboda ta fi komai tsada ita rayuwar zaka bayar ka kaba aljanna hmm. waya ko wani kenan kai kana fafutuka dan rayuwar ita kuma aljanna sai ka ba da ita zaka same ta haka Allah ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna rai aka fara gabatarwa Allah ya yi ciniki da mu'minai me za su ba su gaba janna an kusa hum rawukat tasu bi anna lahum aljanna sanin samu aljanna wani kina maka aljanna sai kai da gaske ka dana ce ala saurara inna silata llahi galiya. kadar Allah tsada ne da ita ala inna silata llahi aljanna amma tare da haka annabi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna in ka ga al'umma ta wani abu ta tokin shiga aljanna yi mun ce idan annabi ya ce al'umma ta ba kai ba musulmi za ka kalla ba a shi annabin duniya ne ai ba ma arsalnaka illa kafatan linnas sai wanda ya ce al'ummar ta ummatin da'awa yake nufi al'ummar da aka turo ya kira duk duniya a cikin ummatin da'awa ne ake samun ummatin ijaba al'ummar da suka amsa masa kira to yace shi kullu ummati duk al'umma ta nan ummatul da'awa din duniyar gaba daya ya da kuluna aljannata za su shiga aljanna sai dai wanda yi Kamar kamar aba a larabci shi kuma ki ne na ganganci ka san abu gaskiya ne kai. isa sabbin kai mamakin aljanna mai yawan masoya yadda suke ba da su don su same ta kuma annabi daga bakin sai sai illa man aba suke mamakin kin aljanna da gangan tunda kalmar ganganci ce suka cewa manya aba ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna da gangan sai manzo Allah ya ce man ata'ani da kalar janna man asani faqad aba ya ki da ganga ya bi tawun shedan shedan ya san Allah ya bauta Allah cikin aljanna ya bauta Allah cikin mala'iku da umar Allah ya umarce shi yayi sujada ga annabi Adam ya ki zaka ce dan bai san Allah bane kaga aba ne ki ne na ganganci shi yasa Allah ya ga maka fasajadu illa iblisa aba ki ne na ganganci ba na ba na rashin sani ba da annabi ya ce illa man aba sai wanda ya ki da gangan to mutanen idan suka bi sawun shekan su makin suke da kankan shi ne a sautin isra'il allah ya ce wala kadi sarrafna lin nasi fi hadal qur'ani min kulli masalin amma mai biyu ba fa aba aktarun nasi illa kufura su ma fi yawancin mutane illa iblisa aba su ma fa aba aktarun nasi illa kufura mafi yawancin mutane sai suka ce suka rage kafirci da da ya ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yi kaga wanda bai ƙi ba shine wanda ya fi karfin zuciyarsa wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ne albishirin fa innal jannata hiya al-mahawa amma wa amma man tagafa wa asara al-hayata ad-dunya ya biya wa duniya ya fifita rayuwar duniya ya dagawa to albishirin babu kyau fa innal jahima hiya al-mahawa wutar jahima ita ce makoma to wannan shine sai da istighfar da shi malam ya rufe wannan babi kuma shine karshen karatunmu a wannan shekara rana ta insha Allah za mu tattauna ne akan abin da ya shafi azumi da shiga azumi sai kuma Allah ya kai mu bayan azumi din Allah ya madaukakin sarki ya datar da mu ban sani ba ko da tambayoyi wani babu ok da ba mi ba to eh shi dauka ai wannan kake nufi wannan ne me yake cewa wannan din magan shi ok malam hadisin da ake cewa mun tsallake warawa musulmi an tsari ko shine an shuhaimin annahu sami annabi sallallahu alaihi wa sallama wa atahu wani mutum ya zo masa qala ya rasulullahi ce ya manzo Allah kaifa aqulu hina as'alu rabbi me zan ce lokacin da zan roki ubangiji na lokacin addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to lokacin da zan yi wannan din me zan ce qala sai Allah ya ce kulka ce Allahumma ghfirli Allah ka gafarta mu warhamni kamar rahama wa afini ka bani lafiya warzuqni ka azurtani wa yajma'u asabi'ahu sai mutum ya hada yan yatsunsa illan ibham amma banda wannan ya hadayen yatsunsa banda babba shine al-ibham fa inna haula tajma'u laka dunya dunyaka wa akhirataka wannan addu'o'in da kai to sun hado maka duniyarka da lahirarka gaba daya a wannan aka duba abinda ka roƙa fa Allahumma ghfirli ka gafarta mu karka karka karka ba kunci kabari da zanibi a yafe maka ko warhamni ka ji kaina kamar rahama wa afini ka bani lafiya warzuqni ka azurta ni to ai an hada ga karan duniya da lahira saboda haka sai ka hada wato ɗan ka to alhamdulillah wannan ya zama babu bashi kenan dai to to me tambaya inda akwai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka, Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa mu na gida da asibitoci na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata da suke da ke ba mara tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari mazaje mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka mai hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mai hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك kafin mu rufe akwai yau an ce akwai wa'azin jiha a auyo nan jigawa kenan sannan muna da wa'azin haɗin gwiwa kuma abin nan yar daji ne kuma a daura kafin ka shiga daura garin nan kafin ka shiga daura insha gurjiya yau gurjiya kafin a shiga daura insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu Allahumma ya tsare eh eh a kabar yaushe an yi haila ko za a yi yanzu za a yi to Allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki sa ya huta Allah ya ba mu gabarin sanar da shi gidan malam Abdullahi Kira shi ma na zuwa na karatu na kama da karatu ma da anan lambara to a dan bura a gidan mala abdullahi ba ta ne lokaci bai yanzu aka ci to Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ba waliyansu hakuri Allah ya ba mu zurin tarar da su Allah ya shigar da su aljanna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin